biya Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma magabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da ƙarin bayani kan yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da ƙungiyoyin malaman makaranta a jiya. muna kuma ɗauke da bayanai dangane da shirye-shiryen sallar agadar sokani ta sha 18 ga watan disambar za ku yi cewa kotu na ci gaba da zaman taronta na shekara-shekara a maraɗi. a shirin musamman za ku ji hira da sarkin agadas mai martaba ibrahim umaru ibrahim bari mu fara da matsalar da fannin ilimi ke fuskanta a jiya gwamnati da kungiyoyin malaman makaranta kwazu nijar da sinaseb wato suka cimma yarjejeniya isufu arzika ɗaya daga cikin shugaban wato shugabannin ƙungiyoyin ya muna ƙarin bayani akan cigaban da aka samu har suka amince suka rattaba hannu akan yarjejeniyar. Mun samu matsaya ne a kan wannan sanarwa ta haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu. Wannan sanarwar kuwa ta ƙumshi bisa biyan mu albashinmu ne, inda muka cimma matsaya tare da gwamnati cewa nan da ƙarshen watan Disamba za a biya mu albashi, wanda akwai abokanin aiki mu da yanzu haka suna bin bashin albashi na watanni hudu. Don haka muna tunanin mutumin da ya yi haƙuri wata da watanni ballantana 'yan kwanaki, muna tunanin za a fara biyan albashi a cikin wannan wata kafin ƙarshen wannan wata za a biya kowa da kowa kuma za mu zura ido mu gani ko gwamnati za ta cika alkawarin da ta ɗauka akwai maganar tsarin biyan albashi a ɓangaren ɗaukar ma'aikata a cikin aikin gwamnati mun cimma matsaya musamman ma ɗaukar ma'aikata na shekara dubi da goma sha biyar da dubi da goma sha shida da ba To hakan ne zai taimaka wajen daidaita al'amura a fannin ilimi wato fanni mai muhimmanci ga ci gaban ƙasa. Ministan cikin gida Muhammad Bazum kana shugaban kwamitin sasantawa na dauke da bayanin abubuwan da eh, wato yarjejeniyar ta kumsa. Batutuwa da suka shafi sha'anin makarantun boko batutuwa ne da suke da ɗimbin yawa, don haka ba za mu iya zantawa a kansu duka a cikin lokaci ɗaya ba, sai dai za mu ci gaba da tattaunawa a kai a kan waɗannan matsalolin, inda za mu dawo goma sha biyar ga watan Shineru domin shaddada irin alkawuran da muka ɗauka muku, kuma za mu tabbatar da cewa mun yi aiki mai kyau. Kuma ina fatan Allah ya kama mana mu cika alkawuran da muka ɗaukawa duka ma'aikata na ɓangarori daban-daban kuma za mu ci gaba da aiki a cikin tsanaki tare da hulɗa da ƙungiyoyin ma'aikata kamar ƙungiyoyin malam makarantun boko da ke da matuƙar mahimmanci. fasara kalamar ministan cikin gida Mohamed Bazum. Ana ci gaba da sauran ɗalibai masu neman diplomar doktora a jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai. a yau Abubakar Bala da ke neman diploma a fannin geography ne ya gabatar da wato aikinsa. Aikin kuma ya kumshi yadda jama'a ke amfani da titunan yamai a harkokinsu na yau da kullum. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa Habibu Garba. shi wato inda ake kai da kawowa wuri ne wanda tun da horkon farin gwamnati ta tsara yadda za a yi shi sai ya zamanto matsalolin da mutane suke da shi ya kawo su bisa wannan tsarin da gwamnati ta yi suka zo suka kawo nasu tsari su ma suka dora amma gwamnati sai ta rufe ido da tana neman abin a gyara duka a gane ma juna tunda kowa yana cin riba abun sai abin ya kawo matsala kowa ya zo inda ya ga dama yake yi har ya kai ya tunkare tunkare ya yi ya zo har ya kai aka kori mutane mu shine ne ya jawo hankalin muka ce to wanga abu bisa gare shi gara mu ce wani abu wanga matsalar shi ba komi ba ne ba illa ban da rashin ganewar mutane inda yanzu aka ce muku zo ku zamana don ku ci unhwanin wuri amma ga yadda za ku yi da wuri to ba daidai ba ne ba ya zamanto ka zo ka zamana kuma kai kana yin wani abu da wannan wurin Yayin da ya rage kwanaki hudu a gudanar da sallar 18 ga watan Desambar ko agadar Sogini shirye-shirye sun kankama a garin agadar ana iya ganin sabbin hanyoyi da ake ci gaba da ayyukansu. wakiliyarmu ta musamman maryama gello kenda ta aiko mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara a hali yanzu dai a ko'ina a cikin titunan birnin agades baka jin komai sai hayaniya mai matukar burgewa yanzu haka dai babban birnin agades ya ɗauki harami domin tunkarar manya-manyan shagugula da za su wakana musamman ma wankan sarauta na sabon sultan da kuma wasannin fima da ma sallar agades sukuni duka ma'aikata na fuskar jihar agades sun dufuka ba kama hannun yaro domin wannan sallah ta samu karbuwa kuma yanzu haka ana ci gaba da ayyukan shirye-shirye. Hukumomi dai yanzu haka ba shi ba gani inda abin da ya fi ɗaukar hankulan su shine tabbatar da tsaron jama'a inda aka ɗauki matakan tsaro a cikin dukkan ilahirin birnin Agades. Kuma da dare jami'an tsaro suna gudanar da sintiri duka dai domin komai ya gudana a cikin kwanciyar hankali. Kuma an tsabtace birnin kawai abin da ake jira shine karɓar baƙi da za su ziyarci ce birnin. Tare da karfe goma sha biyu da minti talatin na ranar jiya ne jirgin farko na musamman na kasar Faransa ya sauka a garin Agadez domin halartar wato sallar sha takwas ga watan Desambar. jirgin yana kuma dauke da 'yan yawon bude ido kimanin 60 hakan da ya karfafa gwiwar hukumomin jihar agadez abdu haruna wato baba daraktan ma'aikatar yawon bude ido da ayyukan hannu ya yi wa wakiliyarmu maryama gello kenda karin bayani Mutane ne da suke harkoki da mutanen Agres sanannu ne tun a lokacin babban yawon bude ido. Sai dai tun wani lokaci da aka samu waɗansu matsaloli waɗannan mutane suka daina zuwa. Don haka muka yi amfani da sallar Agres Sokoni domin su zo. To abokaninsu ne da ke nan Agres suke gayyatar su. Ina kyautata zaton wannan zai zama wata hanya ta dawo da harkokin yawon bude ido a nan Agres. Kuma muna tunanin tare da isowar wannan jirgi da ke ɗauke da turawa masu yawon buɗe ido na farko dai zai kasance ya dawo da harkokin yawon buɗe ido a nan cikin Agades kamar yadda aka saba a nan birnin Agades. Ina tunani tare da isowar wannan jirgi zai farfado da yawon buɗe ido a tashin farko a nan a nan jihar Agades. le démarrage du tourisme A maraɗi kotu na cigaba da zaman taronta na shekara-shekara karo na biyu domin gudanar da shari'a kan manyan laifuka. A ran takwas ga watan na Disamba aka suma wannan taron yayin da aka tsayar da wato al'amarin fyaɗe a matsayin taken zaman. Daga cikin batutuwa ashirin da biyar da kotun za ta mai da hankali a kansu batutuwa tara na al'amarin fyaɗe ne. Tawai ɗan dosa mashawarci a wannan ko kuma a wannan irin wannan zama ya yi wa wakilinmu Muhammadu Mamman karin bayani a game da al'amarin fyaɗe da ke yawaita a maraɗi. Akwai matsalolin zamantakewa da ke haddasa waɗannan abubuwa a cikin waɗansu wurare, sannan kuma a cikin manyan-manyan birane a wani lokaci yara suna cikin matuƙar bukata, musamman ma inda za ka ga suna ta yawon tambele a bisa tituna da kuma kaya-kaya. A gaskiya abubuwa ne da ke wakana kullum, kuma ana musguna musu. Sai dai mafi yawa inda abubuwan suke wakana ba a sanar da hukuma, kuma waɗanda ake musguna mama da kansu ba san inda za su je su gabatar da ƙara ba, inda mafi yawa a cikin iyali ake gyara matsalar kuma abin sai ya ƙara faruwa, kenan ba a yi komai ba. Voyez Ƙungiyar farar hula ta matasa Mojin ta fitar da wata sanarwa yau dangane da batun bakin haure da aka turo ƙeyar su daga ƙasar Algeria. Siraj Isa shine sakatare general na kungiyar ya kuma yi wa Muntar Muhammadu karin bayani. Kasa Algeria a matsayin ta na mamba ta wadda hakika aka kirkiro haɗin gwiwar Afrika tare da ita har ma aka zamanto Union African tare da ita a ce wannan kasa yau a cikinta ake tozarta bakin mutum ake walakantar da ɗan Afrika ake tozartar da shi ake korar shi muka ce hakika abun tir da Allah wadai ne. Muka ce kamin Algeria ta fara wa 'yan Nijar ko ma 'yan Afirka walakanci sai kasance hakika kasar Nijar ita ce ta miƙa wuya bori ya hau saboda ita ta sai da 'yan Nijar ita ta yadda awa 'yan Nijar walakanci sannan a kore su yadda wannan kasa ita ta je ta sa hannu da hukumomin Algeria inda suka ce sun yarda a kori 'yan Nijar a walakantar da su a tozartar da su muka ce ba abin mamaki ne ga waɗannan hukumomi saboda sun saba sun saba walakantar da 'yan Nijar kuma su ne ummul aba'isan yadda ya sama musabbabin da ya sa 'yan Nijar suka bar ƙasar su suka gudu suka je Algeria dangance da irin yadda aka tarwatsar da wurin da suke neman abinci aka tarwatsar da shagunan su aka kore su aka yi walakantar da su muka ce yau su 'yan Nijar sun samu kansu a walakance. Siraj Isa kenan shugaban kungiyar Mojan. Masharantar Nijar ta umarci jaridar lanketar ta biya wato kudade na diya da 150 na sefa. To kuma ne ke faruwa? Sumana Idrisa mai ga editan jaridar ta lanketar mai fitowa duka rana ya yi wa Lartu Ibrahim Gado karin haske. Dangance da maganar kafan nan ne ta Bahama da ke ɗaukar hankulan al'ummar duniya ga baki ɗaya wanda take wallafa sunayen waɗansu masu faɗa a ji ko 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati da dai sauransu. A nan Nijar na wallafa sunan wani jami'an gwamnati da ake kira Alhusaini wanda mutumin ya ga kamar na ci zarafinsa ne inda ta dalilin haka ne ya kai ni ƙara a gaban kotu kuma hukuncin da kotun ta yanke shine na biya shi diya ta miliyon hamsin Ni dai abin da zan yi shine zan ɗaukaka ƙara kuma yanzu haka an fara shari'ar. Inda ta haka dokokin shari'a da ke magana bisa aikin jarida za su fayyace komai. Euh, Tumar la yanzu kuma sai a dakace mu. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe 5 da minti 40 ana Studio Kalangu sai shirin ramu na musamman. A gobe ne shebar ga watan Disamba za a yi naɗin sarauta ga sarki na 52 a yankin Ayer wato a garin Agadez. sarakunan gargajiya da dama na Nijar ta mana na kasashe makwabta za su halarci bikin naɗin sarautar. Abokin aikin mu na Fudai Ahmed da ya kai wata ziyara aiki a agadis a kwanakin baya ya hira da sarki mai martaba Ibrahim Umaru Ibrahim ga da hira tasu ta kasance. Je Umaru Ibrahim Umaru Sunana Umaru Ibrahim Umaru, ni ne Sultan na hamsin da biyu a masarautar Ayir, ɗaya daga cikin zuriyar Sultan Yunus da ya fito daga Istanbul na ƙasar Turkiyya, Wannan masarautar tamu an kafa ta ne a ƙarƙashin ƙoƙarin shagorancin ƙabilolin buzaye da suka yanke shawarar tafiya har ƙasar Turkiyya domin neman mai shiga tsakani, wanda bayan da suka je Turkiyya tare da amincewar sarkin Turkiyya ya turo ɗansa Sultan Yunus wanda da suka taho da shi har zuwa nan. To na taɓa aikin koyarwa. Bayan haka ne kuma na samu matsayi zaɓaɓɓe a gunduma tun shekara dubi da biyar har zuwa dubi da goma sha ɗaya. Na riƙe makamin matsayin mataimaki na biyu a fuskar da'irar birnin agdes inda sai a shekara dubi da goma sha biyu ne a yayin rasuwar mahaifina na yanke shawarar na gashi mahaifina saboda sarauta dama kun san ɗa yana gadon ta ne daga mahaifinsa. Gashi ƙarshe a yau kuma ni ne Sultan na Agades. To ko za ku iya faɗa muna yadda ake yin wankan sarautar a nan Sultana ta Agades? To lalle wankan sarauta a nan ana yin sani a cikin fada. Akwai wani wuri keɓaɓɓe na musamman da aka ware domin gudanar da wankan sarauta wanda kuma ya daɗe ana yin haka tare da amincewar ƙabilolin buzaye wanda su ne ke naɗa sultan musamman ma ƙabilar Itasan su ne suke naɗa wa sarki rawani sannan kuma Lisa Taiwan da yanzu haka suke a cikin yankin Keta cikin jihar Tawa suke kafa rumfa da kuma gadon sarki da yake zama. Sannan kuma kabilar Kelwai waɗanda su ne suke tarban Sultan har izuwa fadarsa. A wannan karo mun yanke shawarar tafiyar da waɗannan al'adu tare da sauran sarakunan gargajiya na ƙasar mu ta Nijar. Don haka ne muka tambayi gwamnati ta gayyato jama'a albarkacin sallar Agres Sokoni da kuma duka bakin bakin da za su zo daga wurare daban-daban zuwa na Agades a gudanar da wannan sallar tare da su domin su san yadda ake wankan sarauta ta Sultan na Agades. Muna gayyatar jama'a su fito da fifi kuma su nuna karamci ga baki. madalla masu haɗin mu an muka ƙarshen wannan shiri namu na madacin yau zan barku da gungun muhammad tuni ya kama muku labarai da harshen zauranci a huta lahiya shirye-shiryen studio kalangu a agades tare da radio nomad a kan lamba 100.9 da tara gajeren zango a tilibiri tare da radio tebonse a kan lamba 97.5 da gajeren zango a maradi tare da radio garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar gajeren zango Adifa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango Studio Kalangu Sauraron shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.